Zabura ta ɗari da talatin da ɗaya Waƙar haurawa ta Dauda Zuciyata ba mai girman kai ba ce, ya Ubangiji, idanuna ba sa fariya, ban damu kaina da manyan al'amura ba, ko abubuwan da suka sha ƙarfina, amma na haƙura na kuma kwantar da raina, kamar yaron da ake yaye tare da mahaifiyarsa, kamar yaron da aka yaye haka raina yake a cikina; Ya Isra'ila, sa zuciyarka ga Ubangiji, yanzu da har abada kuma.